بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau talatin daidai ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu safati aya kuwa to aya ce ta 62 inda Allah ta'ala ke cewa adalika khairun nuzulan am shajaratu zakku shin wancan maganan aljanna da abubuwan da aka tanada a gidan aljanna irin mu'amalan gidan aljanna kai labarin makansa, kansa shi yafi shi fi kyakkyawan masauki khairun nuzulan shi ya yafi zamowa kyakkyawan masauki an shajaratu shajaratu ko wanda za a sauke su a icen zakko, za a sauke su wurin icen ba wurin icen ne ba zama a'a abincin ne ma mu din amma kawai dai sa aka kira saboda lamarin nashi ya kai lamari iccen zakkum iccen zakkum zakkum din nan wani ice ne da ya na gidan wuta yana da ban mamaki a cikin wuta ake girma cikin wuta ina tsaye ke tsira sai dai da za ka kalle shi da za ka duba irin siffofinsa ba za ka ce ka kalle shi ba tun da mutum bai gan shi ba amma a siffofinsa ya fi kama da kyarana ko kuma tinya kyarana ta fi tinya girma yi tunda in ka kalli kyarana icen tinya in ka ga sun yi wani abun gurma haka sama sai ka ɗauka kamar mace zai ne suka haɗa kansu ba ganye a galabiya yakan yi ɗan ganye ma amma ba na kirki ne ba dandanan yake kaɗewa in rana ya yi za ka ga kamar mace zai ne aka yi kiranaku da za ka kalle ta da kasa kamar mace da ne murtuka murtuka suka haɗu suka nannaɗe jura shajaratun zakko to amma ita wancan fakan ba na irin tinya ba ne ba duk da dai su ma su ita malama tinya ita ma idan dai mutum ya ce su mai aiki idan ta zubewa wani a ido tun ba sa ba sai an ɗauki dogon lokaci kolon nang daga wani yana ce kai me samu ido ka yace malatin ya ce ta rubu nan a ido ba ba ku sa madara ne ba yace an sa amma idon nan nasu yayi jajawar in ba don wahala da yake ba sai a ce idon da ake so kenan sai mutum da yake ya sa idon a ya sabu ga ganye ne shi ne ba ga ya fi kama ba ta ba shi ne ya yi kama dai da ta kafan tinya da wani wasifa na tinya to ya fi kama da tinya da zakami ne ba zakami abinda za a haɗe shi ana shan shi ba tare in yara suka shigar ta kasai dai fata Allah ta'ala yadda ya ɓadda tsiron yadda da ɓadda tsiron ka a san shi domin abu ne mai bugarwa yaran ƙauyen in suka sai ga mutum ya dawo gida in almajiri ne ya ɗauko kundinsa sai ya je ya samu ina ya samu awaki yana zazzage masa ce ku ci ciyawa in ta da tumakai a kwance ya durkusa ya gaishe su ya sannu ba ina wani fulani an tashi da zakkum hmm? abin da zaka nike ka ina Allah ka dada boye shi ci ici tsaro ne na Allah balanta na ta batar da shi wannan wancan gida na aljanna ce ko ku wannan inna ja'alnaha ita dai ice fitinatan lidzalimina wani halaka riddar da azzalimai halakan azzalimai sau da kawai aika ga mutum kullum sai ya dubi abinda ba zai iya yi ba to ba zai yi in aka ce ga kaza sai ya duba kawai kansa zai duba ya ga ba zai iya yi ba ba zai yi ba wannan ƙarya ne an ce ice na tsira a cikin wutan a cikin jahannama wannan bala'in wutan da ake magana da wanda ake zubawa wuta ta duniya mata narka duwatsu amma shi kuma ake tsaro a ciki ga wani ayi dole akwai hemi imani sannan kuma ko hankali ma hankali lafiya zai ɗauka to amma a galabiyan hankula ba su da hankali har Allah ya ji kamalan na ga kwa wannan tsoron ne kowace tsoron ne ya kawo ce mutane suna mamakin wannan eh, abin na an ka duba a dabbobi ma akwai dabba da take rayuwa a wuta ya kawo sunanta samandal ko ta yi kama da mage-mage ne haka da sauransu inda in aka faɗa wuta ta haɗu ta sai a jefa ta ciki kawai na kwanci abin da kaga ta yi bacci a ciki taka sufin ta ma gashin ma wuta ba ta cin sa in aka ɗebi sufin tunda baya ta da yawa sosai aka yi tawul in yi dauɗa sai kasashe wuta kawai in wuta ta haɗu kasashe ciki don kada da hayaki hayaki babu toka toka zai kone dattin sai ya kone ya koma fes da yake to a duniya aka samu balle Allah ce zai yi itatuwa su tsiro a cikin har ya zama abinci abincin ma isa kowa sai mutum ce ba zai yi ba to da ya nuna sai da dubi murhun uwarsa ba yadda za a ce ciyawa ta tsiro a murhun Washi. to shi ke nan ba zai yi ba to ai ba wannan duk abin da aka faɗi na'am akwai ƙarairayi amma akwai abin da ba ƙarya ba ne ba akwai abin da an ka faɗi ka dube shi ka dube shi ka dube shi mafi sauƙi in ba ka gane ba ka ja bakin ka kai shiru ka gaskata ba ba ka karyata ba in abun aiki ne ba za ka aiki da shi ba ka ja ka ji shi to ita bishiyar ta zama fitina ta zama halaka ga zalumai inna shajara ai kun ga daga cikin ƙa'idan imani mutum zai gaskata duk abin da annabi ya faɗi ka'ida mutum sai zama musulmi ba to wannan kuma wajen kusan eh, cikin guda hudu din nan ɗayan mutum zai gaskata duk abin da annabi ya faɗi idan mutum ya yi shakka abin da annabi ya faɗi ya zama kafiri wai wata sallah da yake da wani azumi yake dina ba ta kansa lokaci ne ke fero ne so da kanan ba musulmi ba ne ba dole sai ya gaskata duk abin da annabi ya faɗi da ma sauran akwai sauran guda uku Hmm, zai gaskatar da abin da ya faɗi zai bar abin da ya hana zai yi abin da ike daidai gwargwadonsa kuma dole ya ɗaura aniya a rayuwarsa gaba ɗayanta ba zai aikata komai ba sai yadda annabi ya tsara to kaga nan sai kaga faɗa da daɗi ganewa an gane maimaita za a maimaita maka amma a aiki sai ka gaba haka bane ba wanda duk kai hulɗa da shi ko ka kalli kanka wata rana da kanka za ka ga ka bar abin da aka cin ne a wannan jikon ba shi kai ba sai da kai ka gama tukun duk abin da za ka yi sai ka nemi yadda Allah yake yadda annabi ya tsara innaha shajara takhruju fi asli al tana fita daga can ƙarƙashin jahannama ƙarƙashin wutar take tsirowa ta yau sama talquha in ka kalli hudanta ka huru usu shayatin kaman kawunan iblisai shaitan duk fitinan ne aka ce masa shaitani akwai shaitan shaitan iblis da yayayansa to akwai kuma duk wanda ya kangare kullu man asa wa tamarrada an ta'ati Allah yusamma shaytan hatta maciji ana ce maciji shaytani shaytani kaya kai bishiyar nan shaytani ya ce kai kaza din nan shaytani ne to kaman ru'usu shay kaman kauna sai to an ka dubi ko irin wannan mummurde wanda mummurde ina ga in ba tinya ba ita sai kama da haka tinya eh hausa ne tinya sai ba kai kamata kai ka riga kafin tinya ni na ma sanan maka tinya kafin tinya ba irin ka ne ke jahilcin tinya ba sanin ka da inda ka bullo ita ce na sunanta fulani ne ma suke tambayan tinya su ne za ce za su tambayi tinya kunya ta na su burohi burohi shine tinya fa innahum tana kashe in ka ɗauka ƙwallo ta ruwan kare ne ruwan in ka ɗigawa kaska duk fitinan kaska irin kaska kala kala ce akwai wata tsinabiya in ta tashi ta kafa kanta can ciki ta bar dangin ɗin kaɗan a waje ba ta ci ruwa an ko ka dan kota ka ta ci ɗin nan ko ka sa matsafa ta kari ko ta ka fizgo sai saniya ta yi tsalle to amma kana ɗiga mata tinya haba sai dai ita ma da zafi in ka gasa ne sai ta yi tsalle dole sai kai mata ɗauri to sannan za ka bi duk inda take kaɗe daga gobe sai ga duk babu duk sun mutu kasan safe fa innahum la'akiluna minha lalle su wa'annan masu taurin kai masu ci ne daga wannan icin sabon da ya Allah ma ido idan ya rufe ka ga shi ba ka sani ba ka so mai yau shi mutum zai tusa a gaba ya ci ba ya ci ba ya ƙoshi tun Allah ya zai nan famali'una min halbutun famali'una albutuna minha su cika cikin su daga gare ta wani hali za a kasance kaman irin wani abu mai kama da furana abin nan fenti wanda ake wanke bango da shi wanda za ka ga an zo da shi da a drone na kusa da fenti ne in an zo da shi a drone ba a zo a salwa gaba sai daga koma nesa idan ka kwara ruwa a bokiti a gaban fiskar na gaban to gaba da ku zai sabe fiskar ka haka zai yi tsalle sama sai dai ka koma gefe ka kwara yi tsallen sama ka kalla ka ga ina tafasa tafasa ike da kansa ruku ruku ruku ruku ruku ruku ka kara ruwa ka kara ruwa can ina ga sai wani lokaci can za a yi amfani da shi da shi ake wanke bango wasu wasu ta ake ce masa mai to irin wannan to kaga irin wannan a ce maka mutum ya sha wannan a ciki suka haɗu da ƙasha mutum ya sha shi ya cika cikinsa da wannan yana ma maga aka je ya sake shan ruwa kuma a kai daga nan kuma ice da wa aka haɗa su su fara abin nan ai sai dai kawai kwalluwa ƙasa da birgima da dai da mutuwa da ma riga an mutu ganin an shayar da wani ma kafin a zo a shayar da kai ka mutu shi Allah la yu'adhibu azabahu ahad yadda yake da wancan ni'iman da ta sa mutum yake nema sannan idan kai sakaci idan kai lalaci nan zai kawo ka don bai sa maka lalaci ba kai ka sa wa kanka lalaci malalaci za ka miƙe amma sai a lahira za ka ga inda za a ke miƙewa ya zama dole ka miƙe amma a duniya an ce ka miƙe ka miƙewa amma za ka miƙe miƙe wanda babu lada cikinta in kana iya miƙewa miƙe da ta baka amfani alhamdulillah ka ji karatun yau ne i kamata ka fara miƙewa amma ce ba zai hidda kai ba ba magana na samu wani a can ba wanda ka sani shi wanda ake sani ana zai ce to kada wanda ya zo ce ya sani na gaya maku ishtaru anfusakum la uguni ankum min Allah shay'a man tare ba ku komai daga Allah ya tattaro kabilarsa ya taro familinsu yi bi guda guda daga ciki ina su babba ina su ya gurgul ina su goggo ina su ya fendo ina su waye ina su waye kabban iya tare muku komai daga Allah ina ƴata kake ɗauka wai duk inda na bi zaki bi ki bulle duk abun da nai ni naki ne zaki je ce ba a can ba nan ne gina da bukatar wani abu zan miki daidai gurgudu in ba zai cutar da ke ba shi ma na nan duniya an zan cutar da ke ba zan miki shi ba sau da kanan lahira da gaske lahira ce in kana tanadi ka yi tanadi har Allah ya sa kana da rabon ka saurara yadda ka saurara dinnan ya dace kada ka zama ɗaya da wanda bai saurara ba ko misali a ce maka duk tafsirin nan ka zo to baka zo wannan ba ai kuma da mata tabi ta baka. tun da ƙarshe kana tafiya gidan nan malam hada hada ce za ta lullu ka ce duk ran da kake jin ka yi ka da to hada hada ta rufe ka kuma an yi wani abin da baka san shi ba musulunci yawa gare shi Hisa ana cewa ana fara neman ilimi tun ana tsumma zuwa aje kabar. Ana fara neman mu ai yanzu Allah ma taimake mu shirya abun mu. Allah ya shirya mana ana haifan yarinya yanzu nan za a kawo ta. Jiya yan biyu aka zo da su. Mu kai murna. muka roƙi Allah ya musu albarka muka kira su zuwa ga addini to wata rana su ne za a kawo ba don manto ba sai ya ce yan biyun nan ne fa da aka kawo lokacin da aka haife su sai da aka kai su masallaci yau ga su za a musu sallah kuma za su tafi kabari ai mallan ta yi mana da kyau ka fara a masallacin nan ka kare a masallacin na lafiya lafiya in ma baka fara a nan masallacin ba mutum ya kamata a ce da ya samu ya kare a wannan masallacin muna tsarin alheri yawa ne yanzu kaga ran da aka haife ka ka zo to gashi ran da ba za ka yi bankwana ya dace ka yi bashi ya nuna wanda ba zai zo ba ita dinga fashi ya tafi harkokinsa ba dole ta sa masa ba rabonsa kaɗan ne kana gari rabonka dole ka fara tambayan kanka anye ko ba na cikin wa'anda Allah ya shirye ba na ko cikin wa'anda Allah ya shirye su daga cikin rabu thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim thumma inna lahum shauban inna lahum ainihin la shauban min sannan suna da la shauban alaiha akwai wani surki da za su sha a kan ise shi ne kamar da faɗi wancan menene garin fenti bayan sun ci ice sun ci ice sun cika ciki sai ke toga ruwa ga surki ke mai aka surka mai aka surka shi ga shi hannun da jos ne amma fa na jahannama wannan jus damun zamani na ke ce masa jus wancan asalin wannan surki min hamimin na irin wani ruwa ta fafashe ruwa ya tadda wancan gaba ɗaya kaga hanje sai su taru su dafe sai kuma su baro ciki yau ka dubi mu walsa ta samu mutum walsa me kake je mai walsa ka mutum na tsaune hmm, ka mutum na zaune na gumi dattijo ka ina zaune ina gumi yaro kaga ina zaune ina gumi ce hmm, namiji ne namiji ne da mai siffar mata ne tun ya kwanta ina jikina cikina cikina cikina a ɗiba ina da kamun magani na na olsa olsa ta ta motsa amma ɗa namiji sai dai ka ga yayi so a lallaba a lallaba in ka ga mutum na neman na dafe dafe a lallaba a lallaba sai fice a kwana nan a kwana nan a kwana nan a a ya kamata mu kai kenke a amana mu da kwana nan saboda mu ji daɗin nazari kun ce ce oho kenan wuya ta yi wuya da ran cikin sanyi gumi da mutum na gumi ka san ba lafiya a ciki wani rugigi ne ake yi a ciki to wannan shi wannan haka za a haɗa shi yana dafa hanjin ya dafa fatan ya haɗe sai abin nan an gama ci an ci abinci abincin da ba za a huta da shi ba sai an yi da aka zubar da shi kuma su zube da hanji kai yanzu hanjin mutum kuma ya tafi a ike ji don uwana mala israka yana bani labari ciwon sai ice zuciya ta yanda ta kwanci malam na kasa zama na kasa tsayawa na kwanta kwanciya ba za ta yi ba in zauna ba za ta yi ba kafin gari ya waye in ka kwanta cikin zai barkale ka zo ka zauna yana barkale ka tashi tsaye ma yana barkale kamar caccaka masa wuka ake a ciki to sai ka kwatanta wannan da wacce jahannama da wannan ita mana Allah na da kayan azaba kuma Allah ya faɗakar da mu da duk abin da ya waje ba mu faɗaka in ka ga ba mu gane ba sai dai rashin rabu haka ne haka ne akwai mafuta a wannan abun akwai mafuta yin gaskiya tsare amana kyautawa tsakanin mutum da Allah gyara tsakaninsa da halittun Allah ya gyara sana'arsa cin cikinsa bai ci haram ba balle ya sha haram can ya gyara wa'annan ya ɗauki matakai masu yawa daga nan ne sai kuma ci gaba da roƙon Allah Allah ka yafe sauran sauran suna nan wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka yafe ba gatse ba ne ba da gaske ne wallahi muna da zanuban da ba mu san su ba wani laifin da za a ga maka shi a warware maka shi to ko kai kanka an ce me ya kamata an ce ni dai a kashe ni kawai kisa na cancanta sai dai dai ke Allah mai gafara ne na roƙonsa gafara kuma gaskiya ban sani ba akwai sulki Allah ka kare mu daga wannan sulki thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan makomansu wallahi zuwa wuta ne kuma wannan an je wurin breakfast ne muhimman in yi kalmomin turanci ban san me nace ba ban san me nace ba na dai ana fada to amma abun yana da alaƙa cin abinci an je an ci abinci ne an yin wata an wahala an wahala an ci azaba an ci azaba ce to shi kenan yau a je a huta a je a huta sai ka ba hura usu in ma ana hura ba gaya mana ba kawai za a sanarwa ga ci auce cin abinci daga nan wanda suka san abincin da za a ci su fara ihu abincin da aka ci jiya ne ce shi za a ci shi na jiya na shi za a ji a sake to ba yadda za a yi a kaɗau mutane su je su wace wannan abincin din sannan su sha wancan jusa-jusan sannan su azabtu da irin azabta suna ce to shi gana kuma wurin aiki sababi wannan wanda suka ba da abinci an gama an baro mala'ikun wurin abinci yanzu an koma mala'ikun azaba kuma sun zo sun karɓi aiki sun dawo su ba gajiya suke ba ba amma dai kwatan kwace za ka ga irin da duniya kawai sun karbi aiki cikin annashuwa sun huta hanyar za a ce yi dauke ce da ayya ba ji aiki haka za a gino da mutane maza da mata shi yi kun ga za mu ibada kuma za mu ibadan nan maza da mata ba za mu ragarwa mata ba ko mu ragarwa maza jiya ne ina ta tunani ana cewa idan misalin sallah farila ne amma yaron da ya kai shekara bakwai za a sashe ya dinga sallah in ya kai goma baya yi ana ji masa da duka za a yi masa ligis ne sai dai banda karya kafa banda fasa kai amma za a lugwigwita wanda baya sallah haka wacce ba ta sallah za a lugwaigwaita ta ba za a ce ai mata ce mata mata ne wa ina mata ana musu azaba so sai ana musu ladabi hukunci-hukunci mafi yawan duri da ne Yau kanan saboda kanan mace ta tashi ba ta sallah take ake kashe ta. shi nan a iziya. Wanda yake ba zai yi sallah ba namiji ne ko mace. ai ba a zuwa a shiga wata doguwar kotu aiki ne na yan hizba kawai yan hizban nan malamai ne ba wai uniform na Hisba ba ba kambas na hizban ba ba gudu akan titi shi ne hizban ba kai ma'aikata ce mai zaman kanta duk wani bangare da ka sani babu babu irin babu shi a cikin hizba akwai malamai akwai likitoci akwai wane ne a cikinsu akwai jami'ai akwai wane ne akwai wane ne a galabiya mata aka tsinto faka ba babu ne zan ce neman ce kai maza ka yi zuwa to zama je gudu shi ke ka nemo kan batsin ka ta gudu da ku yi tsalle tsalle gajiya abin da daɗi ji maka kuma ce ina zai zama na gaske take wanda yake ba zai sallah ba kawai za a yi masa an gama magana an tattauna da shi ah, ba za ka ba to za a rage zuwa lokaci eh, laluri ya fita ya rage ainihin raka a ɗaya ya zuba raka ya sallah ce yi shi kenan ki fito hada shi da ɗas an ɗauke kan a haɗa a duna a ƙudunduna a ƙudunduna sai a binne shi sai dai za a binne shi a makabartar musulmai ba za ka shi makabartar annaba a ce hayya ala salam Allah ko jikokin mu sun wasu na jin in an jayi ala sala su ta guje guje suna ya suna asala asala asala asala kwanan nan za ku bar mana kewa lokacin sallah ba za mu je asala asala muna jin daɗin ku Kwanan da muke yi da kuɗi na biyo ku da bulala a biyo ku da wane ne kuma an ba biyo ku ba ku za ku dada ku tsokano hmm? tsokano ina asala ina asala je ina can haka mu je mu tsokano shi gobe gobe ba za ku zama wanda za ku zaukana ba gobe iya zo shirye-shiryen da ke wurin da ya baki kirin bakin gani sai dai tunani to goron sallah goron sallah to ko za su zo kuma ko ba za su zo ba a shi nan wannan ya bullo wannan ya bullo a yi magarguwa haka a zauna sai ga kuma abin da yana mirmirowa na mirmirowa ya sake mirmirowa ya dawo ramadana ta wuce da marji'ahum sannan ce to daga nan makoman su an gama cin abinci a koma wurin aiki la ilal jahili innahum alfau aba'ahum kamar ce to me dalili ake musu irin wannan abu me yasa Allah yake musu irin wannan azaba sai na sun tadda su batattu tura shigin da ka kalli na ya'yan na malan iyaye ne da iyaye da hannun iyaye dumu musamman mata mata kumba da gudunmowa mai muni wajen lalacewan ya'yan nan sun tadda iyayensu matattu shi isa za mu wannan azabu su kuma suka tsaya tsayin daka fahim ala asarihim yuhra'una suna girgirge zuwa ga aikin 'ya'yansu. yanzu bari ka ga gobe wani yanzu ina nan ina ina tanadin galazi, ko akwai wani wuri da suke zuwa shakatawa galazi. wannan galazin gaba daya fi masa ramadana akwai gamji ma to ni dai na san ice ne gamji to amma an ce akwai wani wuri su shi sunan shi gamji to gobe yanzu wa'anda za su je Allah sai dai iyayen da suka tsaya suka tsare 'ya'yansu kuma aya ake shekewa a wurin sannan a ƙare a mararaban jos har ka ji ana cewa yau yau take sallah yau take sallah yau ita ce ranar sa'awa Allah ‘yan jarida ku ji kunyar Allah yau ita ce ranar tashewa duk abin da manzon Allah zai da shi a fata shi in shaye-shaye ne wai dai a nan ba ta da doka shiga ba ta da doka in dai har ba banki ya barci shi ka tsallaka wurin to ba wanda ya sayi miki wani abu shi ma sai ki take shi ce na ya san na nan baka isa ka ce za ka yi min kaza ba su yi kiɗa su yi kiɗa ai shewa ai tsiya za a canza daga tsiya zuwa tsiya ce yau fa take sallah yau fa take sallah yau rana ce na rusa duk abin da aka yi a ramadana dariya ake saurarawa ake ba ka duba ‘ya'yanka sun je ko ba su je ba ‘ya'yan danginka suna zuwa ko ba sa zuwa ustazu malami ne kai na islamiyya malamin gaskiya ne kuwa kai ba ka je ka bibi ‘ya'yanka bai na kuka je yawon sallah me kuka aikata me kuka aikata maganan ba ta boyuwa za su gaya maka duk abin da aka yi tun da yara ne mu dai ga abin da aka yi mu dai ga inda muka je mu dai ga inda muka je wanda kafin tafiya sallah kun yi ban kwana da su to kar ku je ku rusa addinin ku za a je bautan Allah shedan na tsaye sai an yi bautan Allah an gama ya kabe wai ko je ne fara mana maganan kabe wannan eh da eh, wai ne ku da zubahi ne tasu zubahi ne amma an kawo sa ma cikin magana din za a yi ba da kabe ga ramadana na mun yi azumin ramadana to yanzu ramadana na tafin hannun kashe don yin eh, yar dole ka yarda eh da asuba na sanin an yi na ma san abin nan a cikin nan ma an faɗi akwai cikin masu nasihan nan wani ya faɗi to yanzu ne eh, eh o oh, yanzu ne ko eh, eh to yanzu na zai kaɗai kaga kinyi ramadana a banza tunda yanzu misali yanzu za ka bibiya in ba wayan da Allah tsare ba an kawo kayan gyaran gashi an kawo kayan gyaran kaza an kawo kayan kaza an kawo kayan kaza kuma da lallen da menene lallen nan da mata ke yi da sauransu ba suna yawan maza su ne wacce ba ta da miji to in ta yi lalle na ba babanta ta yi wa lalle ba wanda ba ta da saurayi ko ta isa saurayin ya zo amma an ce a ba zai zo ba sai na gama komai tukuna in ko ba karatu zaki ba kina san zaki aure ne ni tafi nono fari sai sauƙaƙa miki zo nemo shi mu gama bincikawa ya zo to wannan yi masa lalle yi masa abin da zaki yi masa amma ba a baki izini ki magana da wani ba to ko kin yi lalle babanki zaki nemo ya gari baba kekayaan kayana da ah ya Okay. eh oh Maka ba baba za a yi wa ba to ya isa ba abin da ya kamata ku yi ba kenan yannan yana nuna kaman kuna ra'ayin ku wannan da musulmai ne ku ku kai kamata ku yi azumin ki da kika yi kin yi na banza zaman ki a itikafi kin sha wahalan banza kuma kin sha bulala a iska yar wuta dama aka samu aka doka kin fara samun ladabi daga duniya da ko da ake tsammani ko ne waliyan Allah da aka tafi da wa'inda ba su zo ba in an ka samu a ce kusan za a ce kaduna ce ko wanda ya tashi da karatu nan ba da angwana ne ba mu uzumi ba ya angwana ne ba to saboda haka nan wannan haka yake in dai kika sa lalle kika bayyana lalle wani ɗa namiji ya gani to za ki yin tabbata wannan irin wannan ba ta tabbata gare ki wannan ta tabbata kanki mijinki kamke ne miji alhamdulillah kina da miji ki feshe saboda aikin da Allah ya ɗora maki ki burge mijin nan ta inda ba zai taɓa tunanin akwai wata ya a duniya ba in ba ke ba amma har wani ya ga kwalliyanki to kwakin tabbata cikin fushin Allah ke maran biki ba da ba kuma ba a yadda ke saurayi ba to sai dai babanki ga kwalliyanki mamanki ta ga kwalliyanki ki sa ga kwalliyanki yayyenki sa ga wayannan duka muharramanki ne ta yi amma har wani ita bata yi ga kwalliyan kin halaka ki koma kaba'ira ashi hi ita nake ce muku muna karatu ba magani muharramatu istahana biha nasu na san yanzu haka wannan dillo kaje ka karanta shi a wani wuri <laughs> da irin wa'annan da ike bibiya ike bibiya ike bibiya ta zai ka same shi suna rikici da adda'uwar dawa ta zai ka same shi suna rikici a wani a wani wuri da an kawo karan shi ya je yi karatun kaza yi karatun kaza to wannan shi ne kaba'ira ni na mun na ga wata yarinya ta zo ta sa kaba'ira tun farko sai da ta sauka shin ko wani aiki take ne ko ne take ne ko mene illa iya ce ta abin da nake zargin ta da shi kaba'ira kadai take yi ga gaba kaba'ira ne kaɗai ba, bayan kaba'ira akwai amalu ki tsaki koyi amalu, ba za ka karanta haram zanna ba don ka je kai wasiki wallahi ka halaka. ka je ka yi wa mutane wa'azi su firgice su rasa inda za su sa kansu kai kuma ka dinga ɗaga kai sama kai kana da ilimi wallahi ta halaka wannan duk abun da ka yi wa'azi da shi to kana aikata irinsa da abun da ba rasa ba wani abu to don haka duk wacce ta sa lalle wa wani duk wacce ta sa kaza wa wani to ko ta tabbata ta halaka in kin ga dama ki bi in baki ga dama ki bari yau in kika fita kika ce kin koma kirista ba, ki na ƙasa musulunci ba ki je ki bi su ba ma abun da za a yi miki ba man ki ma bai yi miki komai a da ne za mu iya hukunta ki a yanzu ba a iya hukunta ki america ta hana tana kare kafirci yau yau da za a ce duk gaba ɗaya a ce an haɗu an yi sallar idi an koma kiristoci to za a kawo ku kyauta daga Amerika. Amerika ta ce lalle sai a daina bin annabi Muhammad. Sannan kuma girmama shi da ake ma ya yawa na mai ba za a zage shi ba. Mu da muke a wannan hali yanzu hadda wata murna ma da mutum zai yi murna. Ɗan Najeriya kuma kasa ce maka ɗan arewa. Wannan ƙasƙanci da muke ciki. to saboda haka nan wannan mace ba za ta kwalliya ta bayyana ba illa li bu'ulatihinnaku aya ce ma amma ta sa lalle kuma dole wacce za ta duk za ta je ga kadara ta fita kin fita daga gidan babanki za ki je wurin abokin babanki ko wani kawon ku to dole ne ki sa hijabin kina jan ƙasa duk kwalliyar da kika yi da goge hannu da kika yi da goge tukka a gani sai dai kan wata nan taki kina zuwa gidan ko kika fito ga kaddara fitowa ya dace ma uba ya dinga zuwa da ayan shi ne ka tsaya kawo gidan maza ku shigo gari sai su kuro mutu daga nan sai gidan fahim ala asarihi mi hura'u saboda haka nan sun tadda iyayensu zalina fahum yara'una ila atharihi yau baka gani ba da kafirci aka ɗaure masa gindi a duniya malam mun daɗe an ci mu da yaƙi ba mu san a ce har fa ana da ma'aikatan raya al'adun gargajiya ba a samu ma'aikatan gyara addini ba raya addini ba sai dai a samu ma'aikatan kwaɓa addini banda su masu kallon ma a rubutun yadda ake rubutun ma kansa akwai wani abu ban gama tantance wani abu ba a rubutu na tantance na san abin da zan faɗi amma dai ba lokacin da zan faɗe shi bai yi ba zan faɗe shi da inda zai yi amfani yadda aka rubuta ma ainihin kalmomin da aka yi amfani da su to ballantana ba za a ce a ah, to su wayanda aka rubuta wannan ba su jin harshen ne yasa har suka bari aka rubuta wannan fahim ala a tarihin yuhra'u ma'aikatan raya al'adun gargajiya ai kaga galazin ba raya al'adun gargajiya ne ba shi kansa me yake da suna ganci? yanzu ƙauyuka duka ana nan an gyara gidajen kokowa ko ba albashi suke da shi hatta suna da ina ga minista suna da shi ko bayan sanan kasa kwamishina hmm? akwai ministan wasanni da al'adun gargajiya ai sun yayi saboda haka nan ana da kwamishinan haka ana da ma'aikatan mawaƙan nan duk suna da nasu abin imana ba su sallar su kai tsaye ko kuma an sun yi waƙan ake biyan su tafsiri ko an kasa sai ka biya ma lokacin da ake zuwa gidan rediyo duk sawa da kai duk wani malami da kaji yi karatu ya gama sai an ce maka su su Allah ji wane ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su aljanna shi ko wancan duran da ya waka za an tawa ko zai a dandake ta a narkar a busar da ita a kane ta ta inda ba za ta taba goguwa ba daga na dauke ta kai ta gidan tarihi ne can. nan ko tun lokacin da naga aka bani labari aka bani yadda ake mana da kasa kasan mu daga nan nace kai za mu daina zuwa gidan rediyo haka fa ina ga da hannun hagu ma suke rike shi ko mu ne ni na da yaya ma a ciki Allah ga wata wallan ga kasan ka mun sha karatu bayan an biya sannan kuma ana cikin karatun ban je kasar da su ya kasar da su lido suke karta suke suna sa abubuwa gaba in an dauka an soka kafin din kai ba ruwansu da shi kai suna talle don su suna talle don su can aka duba ki kai lokacin su da abin da suke bai shiga ciki lokaci ya kusa wasu suna a duba salamun kaza a gaskare wannan za a yi tallan kaza za a yi menene kaza sannan sai a zo a ce kaza kaza to jama'a kun sha karatu kun sha menene ah. kuma mu dauki kuɗi mu ba su ce don Allah ku bar mana karatun mu nan ba yi shi don wa'ancan mutane ba duk me son mu zai zo kusa da mu duk me ra'ayin mu wurin ba zai yi nisa ba ba zai rasa abin hawan da kowa a ƙasa ya gombace ya taso a ƙasa daga duk inda yake zo tunda ya shafi addinin su. me karatun sai mun kashi inda za a wulakanta shi tukuna fahim ala atharihim yuhrun wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin wa qad dalla aktharul awwalin mafi yawan na farko sun halaka kafin wa'annan na wannan zamanin wa laqad arsalna fihim fihim ko munzirin mun aiko da masu gargadi cikinsu kai, fanzur na kana aqibatul munziri kalli ƙarshen masu wazin nan annaba wanda aka turo daga wanda aka yanka sai wanda aka kashe sai wanda aka tozarta kai kaga annabi ya'ya sama sun ki imani da shi shi sama ma ke zaka iske mu uzami wanda ya fi shan malan ya'ya a ƙasar nan najin ka bibiya malam ka samu malami holoko ne kawai malam matarsa tana gasa shi ‘ya'yan shi na soya shi wanda sai ya mutu za ka ga yadda mushkilan da ke karewa abu ne wanda ba a bukatan irin wannan magana in ta zo ku bata ta wuce haka karkace gaskiya ne wane ma kaza wane ma kaza bar maganan iyalan domin domin har annabi nuhu yadda annabi nuhu yi ba ta kashi da ɗan shi uwarsa waɗan mata annabi nuhu duk abin da ya karanta ta je ta ba shi kin daɗe ba ta rusa ba bayar baiwa Allah an riga ki ke ne rusawa mijin ke koyar da abin da ya koyar ki je ki wargaza abin ba ku san shi ba ne ba shi isa kuke matsarsa da ke za a haɗa baki a wargaza duk abu da ke ɓata ‘ya'ya miji ce ga yadda uba ce ga yadda ke son ‘ya'yansa ga yadda ke kirke kuma ki je ki juya ki koya musu wasu abubuwa ayya an riga ki yarinya wallahi an riga ki ina mata annabi no ta zuga ‘ya'yan ‘ya'yan suka ƙibinsa wanda har lokacin da ya halaka ruwa ta zo annabi nuhu na fama da yayansa ya bunayyar kan ma'ana ana zo mu tafi tare zo shigo cikin jirgi zo shigo cikin jirgi dan na ya kalli tsohon na yake kai sawi ila jabal ya simu min alba mama ta ta ce jin ga lakani ba yadda za a yi saba wa mama na shekaru ina zaune da mamana yau rana zakan dawon biyu ka ta yi dutse zan jin hau sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ya zubu zan jin hau dutse zai tare min daga ruwa wani ambaliyan ruwa ya wuce wani sake tausayi na cewa ce ce la asima al yawma min amrillah wanayya ba abin da zai tare nan lamari ne na Allah ba abin da zai hana wannan lamarin Allah ya narka abu ya ruguza abu ko dutsen ne haka da sauransu ina fahala bainahum al-maut sakana min al to wannan ne in kasa ɗanka gaba ka yi masa magana sai dai baka kirgawa ku yi magana da shi in an jima can kwana ɗaya kwana biyu sai ka ga warware magana ka ya ɗauki na uwarsa ka sake zama da shi a haka bana ka sake zama da shi a baɗi ya shiga wahala ita ma ta shiga wahala ka karyo ka dawo ka ce to bari ka taimake su sun ji jiki yanzu sun zama naka ka je ka wani kana gama sai ka iske yana samun wata yar iska fu sai ga malam ya bi ta kanka ya ka sai ku yi hatsala mata na da matsala iyaye ne kowa uwarsa mace ce amma mata suna da matsala kun ga ai shugaban halitta kansa da ya shiga gidan eh, gidan wuta ya je gidan aljanna ya ga mata ne majority mata ku kuka fi yawa a wuta in ji annabi har wata daga cikin ku ta miƙe tana cewa ya rasulallahi me yasa ce ba ku da godiya ga Allah inda za ka tara komai ka kawo mace ga tuwo ga miya ga kaza ga kaza ga kaza sai ta ce to ai ya kamata ya taliya taliyan nan kullum mun zauna muna ta cin tuwo sai ki ce dawa ba abin da bata shafe ka ne ba yaro za ka zo za ta shafe ka sai ba fata nake maka ba amma sai ka yi kuka da hawa ya kanta ko da a ce Allah ya yi maka zuciyar shashashu ya zama kai a hotel za ka rayu daga karuwa sai karuwa daga kilaki sai kilaki to wannan za ka yi kuma irin wata rayuwa mai muti Allah ya maka tsawon rai daga nan ka ce a fitar da ita a kawo wata a haka kai ta tayar haka za ka ga irin rayuwar da za ka yi za ka yana daman da wallahi malam mai tsinke-tsinke ba bola bai yi ba ba abun dariya ne bai shi wannan muskilan a gidan waye babu in ma bai shigo gidan ku ba yana shirin shigowa shi ma ce kula ne ba ku yi ba shi ne bai sun in dottawa ma bai sai su gane amma wani ayi gani yake ya yanzu kai mutumin da yake ni dai ni dai dana ba zai wahala ba na ci wahala amma dana ba zai wahala ba kana gano yayi hankali kwata kwata ko hankali bai to mata kuna da matsalar duk wanda ya bi shi ɗan atun nisa a nadama duk mutumin yi daka ta mata to ko halakake ne lan yufliha qaumun wallau amra'um imra'a hana maganan gwamnatoci ake magana yanzu mu bari mu dawo gidaje duk gidan da aka ce masa sai mai iko da gidan wannan gida ba za su ci nasara ba wannan yau tana tare da kai je tana tare da kai miji masu ikire hannu sai bakka da ita wata rana za a ji kwara rana. a rana lokacin da ta fara sama dokoki tsakaninka da yar to duk sati ta dawo gida muna da mutum to duk sati ta kawo kaza ai ka ga ma za a je a gasuwa na za a je a gasuwanci kuma gashi nan dai abin babu yadda za a yi sai dai kai da Allah ya taimakawa yau kai jibi kai gata kai gata kai wata rana sai ka tarkato da kyautar da me kace to duk ku tafi gida da dan sauran jini kenan ka kashe wa ɗan kuɗi daga nan sa kuma ta koma ta tura ‘yar gidanka kuma ta ci gaba da mulkin ‘yar a gidanka. Za ku zo yara, falalu za ku gane lokacin da kun gama shiga hannu. Za ku gane, yanzu kana jama'a ani, surukata tana da kirki ani ni kaza ka ce, <laughs> za ka gane, ba ka gane ba ne ba. ka kashe duk abun da ka kashe an ka ita an tara jama'a an ba Ba ganin wani haddarin za a ka ita a famashin to fa za ta ci gaba da karatu kai gobe ka da zuciya ka ja ah, na fasa za ta ci gaba da karatu sai wannan karatu wani abu ne a gare ni in na gana ma ta ci gaba in na ga karatu na bai da amfani ba za ta yi ba an kawo ka ne ku da ke kayan ku yaushe in ta ci gaba da karatu ka sa ta a makarantar mata zo ta ta sake ka yaya ka je ka kai ta mutum nawa ya kai ta makarantar har karatun da kuke magana nas dinan da wace tsiya din malam akwai wanda zo aka ce matarsa ta sake shi saboda lokacin da ya sata daga ba ta ce ba ta zauna da shi ba karami ne ah, to mutanen jakuna sai su dariya wanda duk yi dariya a nan bai da bambanci da jaki wallahi bambanci da bai da bambanci da jaki don bai da hankali ba ulul albabu ne ba wani za a bi shi don yan kubban shi in ga kwai yan kubban ka za a cika wadda binka iya yan kubban ka kafin a ga inda za a samu kubbai sama da naka sai ci doge kabin ba. nan ne fa likita ya same ne bai mutu ba yana nan da ransa yake ce malam ka yi wa mutane bayani wallahi mata na rubuto masa takarda na bugo masa waya maimakon ta samu wayan likita sai dai ta ce tana ce masa ne dan Allah mm, likita saki miji na zaka aure ni saki miji na zaka aure ni ko da ke lokacin yana matashin sa ne yana kanganiyansa yana cikin kenshi la ibadallahi al-mukhlasin to wannan sune ayoyin aya ta 62 mun ji fassara su a takaice to abuna azalika khair ay zalika na'i alladhi wasafnahu li ahli al-janna wanda muka siffata shi wa 'yan aljanna خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم كو عذاب بدتك الجحيم من جميع أصناف العذاب فأي الطعامين أولى الطعام الذي وصف في الجنة أبنتن دعك ساعه الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس أم طعام أهل النار وهو شجرة الزقو وانا اتشى آية وصف آية ستين دا أقروا دا شدا إنا جعلناها فتنة اتشى أي عذابا ونكالا للظالمين جاء الظالمين إلى الظالمين أنفسهم ودسك تشكوا بالكفر والمعاصي The taurin kai ga والله. inna na haisha irin wata itacewa ce. Takardu fiye asalin jihi. Tana tsiro wa tsakan janama. Aiwa su tsaho. Fahadar makarantu, nan ne matsalarta wa ma'adi ma. Wuta ta ke yadda mangoro ke tsotson taki, ke tsotson ruwa, ke tsotson kaza, ke tsotson kaza, har ya zama abin da zai zama, ya zama liddi ita wuta take ke kai wata bishiya na koyo na ba tare da ita mutum ma bai ma kamata ya tsaya yana ta neman e tabbatar da dai gaskiya ce gaskiya ce to ya za ya tsira kawai ina hanyar tsira na gare ta don ka duk wanda ya ce wannan bishiya ma na ya sha abin da ya mangoron nan da kake gani yana tsotson ruwa aful din nan da kake gani yana tsotson ruwa ana ba shi ruwa kai hatta bishiyar da kake gani ba a bata ruwa ita tana da irin wani karfin abu nan ne tana jan ruwan ne da kanta Allah ya yi ta asara saboda haka to amma ita wannan wuta take tsoro wuta take tsoro Eh, ko mutum ne aka ce wannan mutum wuta yake ci wuta yake sha wuta yake kaza ko yanzu ka lura da mutanen da suka bullo daga sahara sun fi kowa zuciya zaga yanzu nan adam bace kuma ka lura da irin yadda suke shayin da suke sha ga rana ga menene shayin da tafasa ya zuke shi in kai kama aiki zai yaran Allah ko da mutanen su wannan ai kaga an ce aka ce wajen break din su ai ba a karuwan sanyi ko shani sawa ba a karuwan sanyi mun zauna ba ma wurin ku ne nan ba ce wani ne game alajali ne game kun zo ku ya zauna cikin su shi ja'in eh to da su da ai kaga ai ku ko aka ce maka soja da yi bullo daga cikin su zaka same shi da zuciya sai dai a danne shi sai dai akwai ganin girman tsofaffi suna da darajar tamanya suna da darajar tamanya amma an ka ɓata masa ka ƙara masa ya kalle ka kai ne kake gaya masa idan haka sai dai ka ga hawaye to ga san ko wannan kyale ka to amma wannan wajen abinci kaga burin din Chinese ba na maganan asalin garin ba wa'annan da muke mamakin su muke kallon su kaman almara aiki ko ina su ne haƙa rami su ne gada su ne kakulan dutse su ne wane ne su ne saƙe-saƙe su ne wane ne da kasan gizo-gizo ba sa aka zo dama za a duk ga kaya ga farfesun kaza manya-manyan ga farfesun kaza ga farfesun kaza ga menene kaza ga menene kaza ga kofi ga kofi me yake ga kula oyo plus ɗin shayi ana ɗigawa ya dan ƙaramin kofi kuma ba su da ba sa sha da su da ya zuƙe shi sun ana sha ina gumi ana sha ina gumi sai ka ga brush ɗin da aka bayar minti talatin shi ya gama kafin minti talatin ɗin ya fita ya koma gefe ya gyara marfi ya duba motar shi ya laika menene an tashi zai yi kaza ya harba kafa sa dama ya harba kafa sa hagu ya kalli gaba ya yi tsalle ya ɗauko abun nan ya kama jogin haka kawai yana jiran lokaci ya yi lokaci na iya za ka gama na an sa kusa pipin ba mallam ka ke sai zagi ya matsiyaci abin shi ne kuma kuma kana kana kai ba komai ba kullum sai ka sha ruwan sanyi komai a ruwan sanyi nonon ka a ruwan sanyi yogurt a ruwan sanyi kankana kama a ruwan sanyi wane ne ma a ruwan sanyi shi kana sai ka zama ruwan sanyi sai ka zama ruwan sanyi duk da ba gani suna ya tarayi ba za su iya to ka cika cikin ka da ruwan sanyi to ya za ka iya Raka raka'a biyu raka'a uku dole ji a sake alwala baɗi ku canza in Allah kai mu a rai sun kuma Allah bai kawo ka nan ba kafa a wurin ku can da wannan tsaye lokaci a ce wannan ruwa ka na shan ruwan sanyi babu da zaka kai bacci sai za ka yawa sai wurin fitsari ban rike baitin ba kai ba ba su kai ne sarkin baiti ya ka rike wannan baiti mai magana kiryasu sadala sala fariqa da ido sosai dalla dalla shi jadidul khawani qaribul marafi fa nisfun nahari li kiryasihi wa nisfun li ma'kalihi ajma'i ajma'i kullun kula fa sabuwa ce ku dudduba ya wurin shan ruwa duk da dai final ne mai sabon kula mai sabon plus ku saboda haka nan kuma duk inda yake ba zai zauna kusa da wani wuri ba sai kusa da bayi sai alajigayyen lam yanzu kana kai musu duroyi abin da su duba farko ina wurin kashi sai babu wurin kashi to bai yi ba a ji a saki <laughs> duk yan latin sun gudu daga kusa da ni yau amma na san suna jina dole duk inda za a zana kawai ina wurin kashi gaskiya ne ai wurin kashi amma namu yayi yawa inda misalin a ce na bar dandanin za ga bayi ya cika kusa da wurin kashi saboda haka nan me yake rana an raba ta biyu rabi cin abinci rabi kashi daga na karfa can da bai tinka. rabi wurin ina hanyar bayi rabi kuma ina hanyar kicin a kawo abinci ya ci ya ci ya ci daga na ina ne yi sa ka gani ko ɗakuna za ga in an yi ɗaki ba bayi a kusa ana ga ai wannan ƙauyenci ne ai wannan azaba ne ai wannan mai to ci ci dole ne inda kake kwana ga ka ga bayi ka ci abinci a nan wala nura <laughs> ka buɗe nan ƙofan wurin bayi to wannan rayuwar duniya amma su can da bai kan kan gofa anna wa'in nan masu mai kudubi da suka ɗauki rayuwa yanzu kusan sun kusa rike duniya ana cewa duniya na hana kusa ja ana musu wata magana yanzu mai ake ce masa damusa mai bacci ne ko menene kwanan na ji wani yare da suke buga musu yanzu damusa mai bacci baki bari ran da wannan damusan ta tashi kwata yare na kansa damusan mai bacci damusa mai bacci ta muke ce mata damusa ce amma fa tana bacci sau ah, da kanan yara na tawa kanta ana ta guje-guje awaki na bi ta kai menene ta duk gari tana ta ta amma ran da duk ta tashi da shi ana ta a tsokanin ta aika ba a tsokanta sun yi da su ba ku kayan gwaji ga ku zo ku gwada gaba ga wannan ba da kera muku shi wannan zai yi tafiyar nisa kaza wannan zai tafiyar nisa kaza mu ba masu Fensar China ne. Kan, ah, kai, China ne ko India? China ni ko? China ne. ko ne su mu kuma ga muna da ne alƙalami ga gamban nan to me yasa ba za mu zo da tawadda mu wutun da yake da ba mu ci gaba mu zo da tawadda mu motsin bula ba wai haram ne ba aiki da shi kan wani je canza ne. Ci wayewa mu bai kai shi ba. Sana'o'in mu in ma akwai to ba mu inganta mu da za mu fitar da namu ba masarajuha wa ma'adinuha ita wannan bishiya sharrul ma'adin wa aswa'uha ma'ana mafi munin wuri a ce maka inda wuta ke bukuga wa aswa'uha yauke yaushe ina yake jin wasu da ana magana ko wuta na to ni na zan ba da labari ba nake da kyau ba an dai kashe wutan na ta ta san wata wurin eh, an kashe wutan din hana tsammani an kwara ruwa an kwara ruwa an sa esin da za a sa an sa wane ne malam mutane na shiga ciki gaba da suka narke da zafi komai na nan to kai a ce ice tsoro a nan ma wannan wutan yake sha har ya zama abin da ya zamo wa sharrul magarasi yadullu ala sharril girasi tsiro amma matsira muguwar gona na nuna mana mafi monin tsirarruka da ke tsirowa a gonan to dai jahannama madafa ce mashuka ce mai muni to ko ka san ku tsiron da ya kullo a nan mugun tsiro ne wa khissatahu ولهذا نبهنا الله ala sharriha wannan yasa Allah ya faɗakar da mu sharrinta bima zukira aina tambutu bihi wa bima zukira ya Allah ya ba mu labari aina take ya ake tsirar da ita zakar aina tambutu bi hadhihi shajara wa bima zukira da abin da ya ba mu labari min sifati samaratiha wa annaha kar'usu shayatin ai ina ga ko ko fulawa ba a fulawa maciji mai kama da maciji a aji ba a yi saboda sa ai fulawa ga ta na sa macizai ne haka suka da suka da to sai dai yahudu yahudu kansu suna da wata manufa ta su nan ba wurin sharhinsa sa ne ba duk inda alamar ba yahudi yake ka kalla da kyau sai ka samu maciji hmm. yan tutarsa dai za ka gaishe in alama ne za ka gan shi in menene za ka gan shi dole sai an saƙa maciji saboda su mutane ne ba su da sabo shar ya zama jiki a gare su shahidu ala fusayin bishirri to su kuma suna sa maciji ne don barazana ba suna sa ne ba don kwalliya inda ko ne kwalliya ta daba su ko suna za a ce ka kalla da kyau ka san da suwa kake magana ka kalle tutarsa da kyau ka san da suwa kake magana fala tas'al ba'da hada an ta'amiha kada ka tambayan wannan kada kai wani tambaya bayan wannan daga tsantsananta wa ma taf'alu ainihi fi ajwafiha da abin da take yi a cikin mutane ajwafi dole wani abu zai auku wa butunihim wa laysa lahum anha manduha ba su da wani wurin gudu daga wannan wutan ko daga wannan ice wala ma'adilu babu wani mabauda wani makarkata da za su karkace zuwa can ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون تنان لأكي تدبري لا تتدق ودن إسي za su cika ciki to me abu ya za a yi ba zan ci ba wanne dabara zan yi Allah ya sa wata hanya da mutum in ya bi ta ba zai ci ba fa hadha ta'amu ahli an-nar fa bisa ta'amu ta'amuhu aya ta 77 thumma zakara shirabahum sannan ya faɗo mana abun shan su faƙala thumma inna lahum alaiha suna da akan wannan icen ai ala asari hadha ta'am la shauban wani sulki min hamimin da tafasashen ruwa tafasa ta kai tafasa ai ma'an haran kada ta naha harrahu tunda idan zafi zafi ai zaka je ruwa tsalle yake a ciki tsalle yake yi tsalle sama a bugo shi ya dawo ciki ya tsalle a bugo shi in isa da za a yi abunda in aka rufe shi da ke da wuya bai fashe ba ko karfe ne in wuta ta yi wuta zai iya fasa shi saboda zafi to irin wannan ruwan za su sha ko cikin ne aka sa wurin tafasawa mu kama kala ta'ala وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وجوها بئس الشراب وساءت مرتفقا إذا سنة نيمان آغاجي سنة نيمان تيمكو يغاثوا بماء أنا تيمكا مصد إلين ونروا كالمهل كمن نركك دالما kai ka ga dai karfe yau ya narke da kanshi to lalle inda yake din nan wani wuri ne mara kyau ruwan yashwil wujuha yana toye fiskoki shi mata wannan ita ce fa wutar da ake magana babu wutar mata daban wutar maza daban wannan wutar ne annabi je ya gani ga mata sun fi yawa ciki hace zafi ya kai in ka ɗauko ruwan zuwa baki fiska sai ta soye zafin cikin ruwan ya soye fiskar ƙarshenta kafin ka gama shan ruwan ɗin a waye gari kan ya saƙule fiska ta saƙule ta faɗa cikin gogon. Shi wani ba taɓa garin wannan ba. kuma ma mutum ba zai iya jurewa har ai masa wannan azaban a ce fiska ta sabule da wuta bai mutuwa da wutan nan ya kamata mata su fi kowa sanin kan wutan nan tunda zaka iske idan baka saba da wuta ba ku dubi in muka je kona kona abu gefe ba muke komawa ga guntaye kana kallo kana son ka ɗauki wannan da wannan da wannan ka tura su cikin su kone gaba ɗaya malam wurin ba zai shigo ba sai dai ka samu dogon karan dogon karan ma ka ɗaura masa abin da bai ka dinga tura daga nesa amma za ka ji fiskar ka nan ka manta kone to yaya za a yi babu wani abu tsakani ga fiskar ka da wannan ruwa mawal yashwil wujuha ai bi isa sharab أبو إنشاء العيموني وساعة مرتفقة كما قال تعالى وسقوما أن حميما فقطع معاهم يعني شاهد تسوون الوامي زافي روان يدد في هنجنه فروا إنك هنجي gaba da an sha ruwan dole kaga in ya tsinka hanji zai ɓallabu da duwa gabaki ɗaya ruwan yadda aka zuba shi haka zai biyo da hanjin da karkitan cikin ya zubo ƙasa kuma babu mutuwa inda za ka ce algarkawi in ina ciki zan ce maka na yaya ma ce ce babu ba kyau na faɗi ban yi aiki da shi Allah ka azurta bu aiki ba karatu ba duk mutane gaban neman ka kawo abu ka gaya wa mutane inda za su ratsana su san kana da bincike kana da kai kafi ba ka fara sa kanka a ciki ka fara kwatanta kanka a ciki ka gana ka ya bi nafu in akwai masu tsira jahilai malami ko dama shi za a fara sawa kafin a same bautan gunki wuta malami yake fara sawa malaman malaman da ba su yi aiki da karatunsu ba su ne farkon wanda za a tarkata a fara zuba wa jahannama kafin a biyo ta kan masu botan gumaka jahilai ma'ana hamima to kan ku almajirai masu zuwa karatu yanzu ku da kuka zo itikafi na haka ta kun koma kun banzantar da kawuna ku kun je kun caba ado kun je kun yi kaza ai ko ku tabbatar da ku ne farkon shiga jahannama wannan karatun da aka yi kwadar da ai muku da aka yi kuna cikin riqamul awwal kuma ma a karkashin haka na ba ku sauraka da wata tsayi jiwa ta ce za ta zo ta gyara gashi a nan masallaci ba wurin gyara gashi ne ba masallaci ba wurin yin lalle ba ne ba tsofaffin da suke sa kuma su sun yi nadama sun yi nadama mun yi magana da su baki da ce dama malam muna cewa kada ce ina masallaci ba wurin sa lalle ba ne ba masallaci rin bautan Allah ne da ake ce ki sawa mijinki lalle to tafi gida babu laifi amma in za ki je ki sawa al'umma lalle su gani bi anti kin halaka kin taɓe karatunki bai miki amfani ba a duniya da lahira har za ki kwalliya dan wani ya gani Bacci, ashe to je ina karatun da muka yi, kasiratu tarfi. maganan hayya ba ta ita da fiska biyu yi wani lokaci ka dauki magana mutane fiska guda biyu ita kanta ta iya hana wa mijinta kallon wani kamar yadda shi ma ya iya hana mata kallon wani ba hanawa ba kan ki kuskura ki kalle wani ce ina je ma ki kallo ki gani akwai irina akwai irina shi ma can ita ma haka To duk abin da ake yi ba ana koyar da zina ba ne ba, sallah ba zina take koyarwa ba. a yi a tafi tallan kai sallah tana kamar da mutane ne mutane hankali suna dawowa jikinsu wani daga wannan in Allah taimake shi ya dawo kenan illa iyaka kashe abin da ke tunai to yanzu ramadana ta wuce wajen ina zan yi in yana kusa kusa zo mu tare mu dora in baka kusa kusa san inda kuka koma duk ko ina ku buɗe marake saka duniyar ake so a mamaye ta haka ba wani wuri ne ake so suna yi wani wuri ba sa yi ba dukkan mutane so duk inda mutanen mutu ku tara kanku a wurin ku tsaya kada wani ya kawo muku wani canji kuma inna marji'ahum daga nan makoman su ayi ma'alahum wa maqarrahum wa ma'awahum la ila al-jahim liyadhuqu min adhabihi shadid don su ɗanɗani azabarsa mai tsanani wa harbihi al'azim ma laisa alaihi masidu min shaqa aya 69 zuwa 72 an uku dai ko ka annahu qila ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار ويتو مي يكي متانين نني ونن جدا فقال إنهم ألفوا wajadu aba'ahum dhallina sun tadda su batattu uban wani sakari uwar wata sakariya dhallina ba su tsawatar da yayansu ba su ɗora yayansu kan tarbiyya aba'ahum dhallina kai samari kullum na gaya muku ce ce kukan sai dai ku eh dai ku hakura ku nemi na aljanna wallahi ku ne mini aljanna to ina ga matan ma haka dole ne mu ya tarkata yanzu kawai ne ni aljanna lokacin bai ɓaci ba ma ba wani ya tarkata je je kai yanzu babu yadda zan yi asaran mata aljanna kan mata duniya an tadda iyaye ɓatattu shagalannu rakkanannu فهم على آثارهم يهرعون فهم يهرعون على آثارهم shine tun nake magana ce a haddaci ya haya al'adun gargajiya yanzu nan yadda ake tanadi gobe za a je sallar idi to masu tanadin za su yi kiɗa gojibi za su je su yi kiɗa kaza za su je su yi menene kaza za a yi sharholiya kaza an tanada walima za a yi kaza za a tara kaza malam sun fi yawa sun fi masu zuwa idi murna ta kuwa an yi ba ba mun yi ba da ba mu je ko'ina ba shaitan ya kabe ta raya al'adun ma gargajiya ba raya addini musulunci ba addini musulunci a kwaba sai ce ku zo ku jagula shi da kiristanci da shi duk da suke da kirista da mai bautan al'adu na taɗe na karanta wata doka dama dokoki yanzu a duniya guda uku ne na kolin menene me yake da sunan demokuraɗiyya wanda yake bi gargajiya na ƙarshe addini ko na ƙasan haka ne babbar kotu ita ce ta ƙole wacce ta so daga nan sai ta gargajiya daga nan sai ta addini in kuma abin bai ba kana da addini za ka koma ga addini ka koma wurin addinin addini ne koma baya kuma wannan magana ta shiga ran mutane yusri'una عينه في الدلالي سنة مطا مطا ولمطا فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل باسو ويوياوا سكالي أبند منظرني سكالكراس زوا قريشي ولا إلى ما حذرتهم كو أبند منظرني سكالكراس عنه الكتب حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين بل عارضوهم sun ɗauke kai daga yasu bi an kalu inna wajadna aba'ana ala ummati mu mun sabu iyayenmu a kan al'adunmu muna da community community wa inna ala atharihim muqtadun Mun masu koyi ne da abin da suka yi ولقد Ai kafin su masu سما Ai أي قبل هؤلاء المخاطبين aksarul الأولين wa qalilun minhum amana ah, wa tada kaɗan ne suka yi imani kaɗan ne suka shirya ولقد أرسلنا فيهم منذرين mun turo masu gargaɗi daban-daban cikinsu yanzirunahum an gayyihim suna musu gargaɗi daga halakarsu wa zalalihim fanzur kaifa kana aqibatul munzari kanat aqibatuhum al halak karshen su halaka ne والخزي ده كنيتا والفضيح فليهذر هؤلاء أن يستمروا على الظلاله وأن لا النيوصي حتى ما ماكيجة بدأ بتنصو فيصيبهم مثل ما أصابهم أيا سبا إن هدو ولما كان المنظرين منظرون لو كتد واندعك وغرغدي سكا كفن شيء ليسوا كلهم ظالين بادوك نيبت التنبه بل منهم من آمن وأخلص الدين لله أقول وان إيماني يكيب الدين يسجع الله استثناهم الله من الهلاك فقال إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله وان الله يزار يسوع يكيب يسوع وخصهم برحمته لإخلاصهم فإن awaqibahum aqibasu sarat hamida thumma zakara dabudajan sai dai ya zai ko shigu tun da ba inda za ku je ba ayan itikafi ne zalla in <laughs> hmm? ba baki a hmm? akwai yan nesa ah, yan nesa sun tafi hutu eh dan wajen ne dan istilahi ne dan istilahi ne ki yanzu nan za a aji kash amma ko hmm? ko yan yi tikafi maimakon ku yi magana da ya ta mu a ƙarasa ah, mu a ƙarasa mana ko ce kai ya isa <laughs> yan ya imoro yan yara da ke ji